lamarin rikici kan sarautar gargajiyar da ya faru ne tsakanin kabilu guda biyu mazauna yankin karim lamido a jihar taraban kabilun karimjo da kuma kabilun wurkun wadda suke zaune a wannan yankin bayan rasuwan sarkin karim lamido ɗaya daga bisani gwamnatin jihar ta ba ma dan sarkin karim lamido sarautan inda gwamnatin jihar ta bashi sanda mai daraja ta biyu a jihar taraban lamarin da ya sanya ɗaya bangaren karimawa da ke karim lamido suka ce ba za ta sabo bindiga a ruwa alhaji tanko bambo andami wadda ke zama ɗaya daga cikin yankin wurkunawa da aka bawa sarautar Karim Lamido a jihar Taraban wadda ne masa tambaya ko wani hali yankin Karim Lamido ke ciki a daidai wannan lokaci. Karim Lamido dai ba zaman lafiya mutane sai fita ana gudun hijira gidan sarki ya cika makil da maza da mata da yara. Waɗanda suka hana sarkin ya shiga ko wanda suke so sarkin ya shiga? A'a waɗanda suke so sarkin ya shiga ba dalili karin karinjin sun bi sun ne gidajen wurkunawa wallahi ko na muka yi muka hana mutane mu muka ce kar su yi domin shi masarautar ai namu ne. sarkin ai namu ne in mun kone garin to wa zai yi mulka. To su ma nasu bangaren karimawa a yankin garin Lamido a jihar Taraban. Na tattauna da Markus Kantan da ke zama sarkin garin Monde a yankin Karim Lamido da ke jihar Taraban. wadda ya ce? Mu sarakuna karin da muna tare dukkan muka yi ta abin tare a tare har muka kawo shi har cikin fada. To muna cikin fada yan gaskiyan banga sun zo kawai suka fara zaki. Hmm. Shin sai rikici ya shiga tsakanin su da yara mu. Suna sai suka harbi don su yara mu an yi kisa. Yanzu to a bangaren yaran kamar kamar mutane nawa kake gani aka kashe misali ya rabu da su ma dai rundunar 'yan sandan jihar taraban sun tabbatar da akwai wannan al'amari lamarin da ya janyo rasa rai sama da hudu da kuma kona dukiyoyi haɗe ma da gidaje fiye da sittin waɗanda rikicin ya yi sanadiyar lalacewarsu kamar dai yadda kakakin rundunar 'yan sandan jihar taraban sp usman abdullahi ya shaida mun cewar lalle an samu rikici tsakanin al'ummomin wurkunawa da kuma karinjawa da ke karamar hukumar karim lamido nan jihar taraba zuwa yanzu dai muna labarin gidaje dama an kokona su kuma akwai matasa guda biyu da nake da tabbacin labarin su ma an kashe su ta wannan rigingimin sarautan to dai zuwa safiyar nan rundunar 'yan sanda jihar taraba ta dauki matakin mai tsanani karin yawan dakarun 'yan sanda da kuma yiwuwan haɗin gwiwan sojoji a wannan yankin domin a kwantar da tarzoma a hana yaɗuwan wannan abu zuwa wasu sassa na wannan karamar hukuma. to ko mutane nawa ne suka rasa rayukansu sakamakon akwai wannan rikicin tambayar kenan da na yi wa shugaban riko na karamar hukumar Karim Lamido a jihar Taraban Honorable Barista Shehu Bibos wanda ya ce mutane dai yanzu kan dai mutane hudu mutane guda hudu Karinjo uku wurkun daya akwai waɗanda kuma sun jikata suna hasibiti kuma suna karbi jinya babban damuwan shine mutane da yawa sun bar gidajensu sun sauka inda ba gidansu ba kuma gashi damina ya zo zai zama da wahala su samu rayuwa kamar da sun saba wannan rikicin da ya biyo bayan rasuwar da sarkin Karim Lamido yayi daga bisani kuwa gwamnatin jihar Taraba baban ta baiwa ɗansa a matsayin gadon gidan wadda kuwa a ɓangaren kabilar wurkunawa suka fito su kuwa karimawa na yankin karin lamido suka ce ba za ta sauba bindiga a ruwa lamarin da ya haifar da wannan turmutsitsin har kuwa aka yi asarar rayuka hudu haɗe ma da dukiyoyi da kuma ƙona gidaje sama da sittin lado salisu garba muryar amurka daga jalingo a najeriya